This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana a yau Alhamis 26 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko Sarfilu ba mukanin labarai. To Hafiz sabbin hukumomin Siriya sun kaddamar da farmaki yau Alhamis kan mayakan sa kai masu alaka da habarin shugaban Bashar al-Assad. Yau Alhamis rundunar sojin Ukraine ta faɗi cewa ta harbo jirage marasa matuka 20 daga cikin 31 dakarar dashi suka kaddamar a hare-haren cikin dare. Daga nan za a cewa Paparoma Francis ya kai wata ziyara yau Alhamis a ɗaya daga cikin manyan gidajen yari a ƙasar Italiya. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa karamin ministan tsaro a Najeriya Bello Matawalle ya ce a shirye yake ya haɗa kai da gwamnan Zamfara wajen ganin an shawo kan matsalar tsaro da ke addabar jihar. daga abin da kira ga shi gamna dauda to duka a cire siyasa a cire wani bilangem mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jihar ta zamfara. Yayin da ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara cikin matsin tattalin arziki, wasu shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga iyalai da suka yi zuciya nesa saboda halin matsin rayuwa da ake fuskanta. Dole ne su rike wannan amana na aure su tausaya wa juna kuma su tsa tsoron Allah. Dole ne ma'aurata a wannan lokacin zama masu hakuri a kowane yanayi bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun shan magunguna ba tare da shawarar likita ba muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya sabbin hukumomin siriya sun kaddamar da farmaki yau alhamis kan mayakan sa kai masu alaka da haɓarin shugaban ƙasa bashar al-assad kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar sana ya rawaito rahotanni sun ce an mayar da farmakin ne a lardin tartus da ke yammacin ƙasar kuma an kashe wasu 'yan bindiga wannan lamari da ya zo ne kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan assad suka kashe 'yan kungiyar 'yan tawaye sha hudu da suka jagoranci farmakin da suka kori assad daga mulki sabon ministan harkokin cikin gida na ƙasar syria ya faɗi ta kafar telegram cewa wasu mutane goma sun samu raunuka a wani abin da ya kira kwantan bauna kuma ya sha alwashin murƙushe duk wanda ke zagon ƙasa ga tsaron ƙasar syria yau alhamis rundunar sojin ukraine ta faɗi cewa ta harbo jirage marasa matuƙa guda 20 daga cikin 31 dakar rashi suka kaddama a raharin cikin dare an kai harin ne a yankin cherniv da Dnipros da Kharkiv da kuma Kyiv, in ji rundunar sojin saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar yau Alhamis cewa ta lalata jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda biyar a yankunan Belgorod da Vilnius da kuma Belgorod. Gwamnan Belgorod Vyacheslav Gladkov ya faɗi tashar Telegram cewa a wani harin da jirgi mara matuki ya kai ya lalata wasu gine-gine da wani gida amma babu wanda ya jikata harin na baya bayan nan ta jiragen sama tsakanin bangarorin biyu ya biyo bayan harin da jiragen yaƙi marasa matuƙi da na makamin mai linzami suka yi kaiwa fiye da yadda suke kaiwa fiye da yadda aka saba gani a baya yau alhamis ne ake yankewa wani ɗan siyasar adawar ƙasar cambodia hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu tare da haramta masa shiga zaɓe saboda tare da tarzoma tsakanin al'umma in ji lauyansa na baya-bayan nan a jerin shari'o'in inda masu fafutuka suka ce yunkurin rufe bakin masu sukar gwamnati ne an kama san chanfi shugaban jam'iyyar national power party kuma an gurfanar da shi a watan mayu bayan da ya gana da magoya bayansa a japan yan sanda sun ce ya rika ba yaɗa labaran karya a facebook domin yaudarar jama'a amma kama shi ba siyasa ba ne kamar yadda kafin yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito a lokacin a yau alhamis lauyansa chong chunin ya shaida manema labarai cewa an yanke wa sanci hukuncin ne bayan wato bayanan saboda kasa fita da gidan yarin lardin don halarta kotu a wato a can saboda rashin lafiyar da ke sa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da wasu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya ke ci gaba da kuka kan matsalar rashin tsaro da take ci take cinyewa a wasu yankunan jihar Zamfara. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya ce a shirye yake haɗa kai da gwamnatin jihar danganin an shawo kan matsalar. Matawalle ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi ta musamman da wakilin murya Amurka Abdulrazak Bello Kaura. To kamar da ka sani alhamdulahi na yi gwamnan jihar Zamfara inda kuma ina gama wannan gwamnan na Zamfara na samu minista na tsaro na ƙasa. Kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara akan matsalar tsaro kuma sai ni je inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan wanda mun taka rawar gani sosai kan waɗannan abubuwa wanda kamar da ka sani matsaloli na tsaro ba abu ne wanda wanda za a rinka faɗi ko ga rediyo ko ga pages newspapers ba saboda sensitivity nashi amma dai yana tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar zamfara yanzu haka wannan zuwan da ni kafin dai in zo na san da mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har sokoto wanda mun riga mu wannan sannan kuma akwai mutanen na huci suka same ni ofis suka roƙi take cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun ta wace suna neman a kai musu sojoji domin su kare rayuka al'umma wanda daga can ne ba da umarnin cewa a ɗoki jami'an tsaro a kai na huce wanda kuma an yi kuma kuna ku bincike mutanen na huce ku ji rawar da aka taka don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron najeriya ga baki ɗaya ita zamfara ita kanta mun ba ta special consideration domin ko an ka sati biyu da na wuce sun kai complain cewa akwai dazukan da barayin na suke wanda muka tura jami'an tsaro kuma an samu gagarumar nasara ana samu ko ina illa dai kamar da ka sani na faɗa cewa ba duk abin da an kai ake faɗa ba saboda sensitivity na mata din da wa'anda ake kashewa so amma dai gaskiyar magana alhamdulillah ana samu kuma za a ci gaba da samu kuma wannan zuwan da nema zan kamar da ni alkawali zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za za su samu zaman lafiya. yasan sai karshe akwai bukatar haɗin kai tsakanin gwamnatin jihar Zamfara ana ganin kamar daga daga tsaye tsami me zaka ce akan wannan. Eh mutane na ta wannan kamar da ka sani ba ni a gwamna ba kuma gwamna na da kashi kusan 90 wanda zai taka rawa akan matsalar tsaro ta jihar domin a lokaci na ina gwamna ban taba damuwa ko yi magana minista na tsaro ba ko wani abu kamar da ka sani har ni gama gwamna ban taba magana da minista na tsaro ba ina iyaka kokari na akan damar da Allah Allah domin ni Allah ya azama nauyin in kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihata so ban taba wani bilimin na kowa ba don haka abin kira ga shi gamna dauda to duka a cire siyasa a cire wani bilamgem mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jiha ta zamfara domin ba mu da jiha da ta kai yau kaga ai na gama gamna gashi na shigo jihar zamfara nan yan uwa na suke nan uwaye na suke nan abokan na suke nan kowa suke saboda haka shi ma haka gobe za ta faru haka gare shi dole mu yi abin da za mu kare martaba wannan jihar ni da shi domin shi ne muhimmanci so ina kira ga shi na a cire siyasa mu tsaya mu taimaki al'ummar jihar zamfara ta kanzar zamfara domin su ke fama da wannan masiwa ta tsaro yau za a ga yan gwamnati zai tafi yana da motocin sojoji tare da shi kaga ba abin da dame shi haka yan bello matolle zai ta akwai motocin sojoji so su kuma talakan wanda suka zaɓe mu wanda suka ba mu amana a kansu so dole mu yi duk abin da za mu tabbatar da mun kare rayuwarsu domin shi ne muhimmanci abu domin idan babu ko zaben da ake yi to zai zabe ka na haka dole da da shi mu haɗa kanmu mu yi wannan malamai da dama sun same ni kuma ni na gaya musu ni ba da matsala ko miskala zairatan na magana haɗuwa da shi daura domin mu tabbatar da cewa dai kanmu ya zo daya wurin matsalar tsaro mu taimaki al'umma jihar zamfara so yana saurare daga su wa'annan malaman su yi ma alkawalin cewa in sun kai karshe za su biɗe ni su yi zama da mu wanda na ba su ni cewa duk sanda suka neme ni ni ashirin nake a zuwa a zauna a yi wannan bayani domin dai jihar zamfara ta samu sauki karamin ministan tsaron najeriya bello mutawalla kenan a hirarsa da abdulrazak bello kaura nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yadda shugabannin addinai suka bai wa iyalai shawarwari kan irin halin matsin rayuwa da ake ciki a najeriya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar Papa Roma Francis ya kai wata ziyara yau Alhamis ɗaya daga cikin manyan gidajen yara a ƙasar Italiya inda ya buɗe wata kofa ta musamman ta shekarar 2025 mai tsarki ta Katolika. A wani mataki da farar Vatican ta ce shine irin wannan mataki na farko da wani Papa Katolika ya yi. Da yake magana da ɗaruruwan fursunoni da masu gadi da ma'aikatan gidan yarin Rabibiya da ke wajen birnin Rome. Francis ya ce yana son buɗe ƙofa a wani ɓangare na ɗakin bauta na gidan yarin ga ɗaya daga cikin biyar kawai za a buɗe a cikin wannan shekara mai tsarki don nuna cewa roƙon Allah baya faɗuwa ƙasa banza. Francis ya buɗe shekara mai tsarki ta Katolika wanda aka fi sani da Jubilee a ranar Talata. Jubilee na Katolika ana ɗaukar shi a matsayin lokacin zaman lafiya da neman gafara. Wannan Jubilee wanda aka keɓe don bege zai ci gaba har zuwa ranar shida ga watan Janairun shekarar dubu biyu da ashirin da shida. daga ƙarshe jama'a sun taru don addu'o'i tare da ziyartar kabarbura a lardin ace na ƙasar indonesia a yau alhamis domin cika shekaru ashirin da bala'in tsunami ya afku a yankin a ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a tarihin zamani mutane da yawa sun yi kuka yayin da suke ajiye furanni a wani kabari na jama'a ƙauyen ulihi inda aka binne sama da mutane dubu goma sha hudu wanda bala'in tsunami ta datsa da su yana ɗaya daga cikin manyan kabarbura da dama a banda ace babban lardin arewacin kasar indonesia wanda yana ɗaya daga cikin wuraren da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9.1 tafi kamari da kuma babbar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a gabar tekun tsibirin sumatra na kasar indonesia a ranar 26 ga watan disamba shekarar 2004 ta haifar da tsunami da ta kashe mutane kusan 230 a cikin kasashe 12 da ta kai har zuwa gabashin afirka kimanin mutane miliyan 1.7 ne suka rasa matsugunansu a kasar a cikin kasashe hudu da masifar tafi kamari da suka da indonesia da sri lanka da india da kuma thailand fiye da mutane dubu da saba'in ne suka mutu a indonesia kadai labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Yayin da wasu ke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara a wani yanayi na matsin rayuwa. Shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga iyalai da su rika taimakawa juna a zamantakewarsu saboda irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa da ke shafar bukatunsu na yau da kullum. Ga rahoton da wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana. matsin tattalin arzikin da ake fama da shi yanzu a najeriya ya yi tasiri sosai a yadda aka gudanar da hidindimin kirsimetin bana wanda masu kula da lamurra ke ganin cewa yana iya jefa iyalai da dama cikin halin tsaka mai wuya a waɗansu lokutan ma har ya kai ga yin barazana ga zamantakewarsu. Bincike na nuna cewa iyalai da dama ba su sami yadda suke so ba a wannan shekarar sabili da tsadar rayuwa. a hirarsa da muryar amurka shugabannin addinai sun shawarci ma'aurata da su ɗauki halin da ake ciki yanzu a matsayin wani babi na rayuwa wanda zai iya wucewa dr suleiman muhammad adam babban limamin masallacin sarki musulmi bello ya bayyana abin da addinin musulunci ke koyarwa dangane da irin wannan lamari shi musulunci addini ne wanda ya zo da tsari na dukkan rayuwa wato dukkan rayuwar musulmi ta kowane bangare ba wani wanda aka bar shi ba tare da dora mishi wani nauyi ba to rayuwar shi akan tsari na musulunci ne shi ne yin aure taimakekeniya ne mu gudu tare mu tsira tare saboda haka idan Allah ya sa suka haɗu suka taimaka juna lokacin da ta gabai da shi ita kuma sai ta yunkura ita ma ta taimaka mishi shi ma lokacin da ya ga ya samu sai ya waffara mata ya ƙara mata jarinta saboda in ya zo bai da shi za ta taimake shi A nasa bayanin, Reverend Dr. Yohana Boro ya ce ma'aurata na buƙatar haɗa hannu domin a gudu tare a tsira. Zaman aure, zaman hakuri ne, zaman amana ne, a kuma kare hakkin kowa, a kuma yi abin da ya dace. To, in ana cikin wannan yanayin a cikin aure na tsakani da Allah, to kowane irin hali ma'aurata suka samu kansu. Komin tsananin wahala ko kunci dole ne su haɗa ƙarfi da ƙarfi su gudu tare tsira tare dole ne su rike wannan amana na aure su tausaya wa juna kuma su tsa tsoron Allah dole ne ma'aurata a wannan lokacin su zama masu hakuri a kowane yanayi na kuma zanta da waɗanda abin ya fi shafa wato mata magidanciya mariya isiyaku ga yadda ta kalli wannan lamari to ai wannan lamari wani abu ne wanda yanzu ɗan najeriya mai hankali dai mai tunani ya kamata a fahimci juna tsakanin miji da mata ah. gidan kowa akwai wannan abu kuma matsayin mutum idan ka duba ko ka matsa kusa da shi zaka ga shi ma akwai inda shi ma ya kasa saboda haka dole a fahimci juna a ci gaba da hakuri da juna a zauna rabuwa ba ita ba ce in ka rabu da mai gidanka saboda wai wannan tsadar rayuwa to 'ya'yan an saka su cikin kuncin da inda kana nan da ba haka ba to sun ma zama marayu aiki ne saboda haka dole a haƙura a ci gaba da zama da juna a tare a rufa ma juna a asiri rabuwa ba ita ba ce an dattijiya hajiya balkis muhammad wacce ta aurar da yara da dama mata ga binata bayani game da wannan lamari an shiga wani irin halin yanayin matsin rayuwa gaskiya to amma kamar yadda allah yake cewa ka neman ma 'ya'yanka uwa ta gari wallahi yarinya tarbiyyar da ta samu a gidansu ta gani yawancin shi ne take zuwa da shuka a gidanta in ta tashi ta ga gidansu mahaifiyarta na lallaba babbanta tana haƙuri da abin da aka kawo tana mai godiya in ya kawo mai yawa da kaɗan tana ba shi haƙuri in ba a samu ba abin da ya kamata a wannan lokacin taruwa za a rufa ma kai asiri matsin tattalin arzikin da yana yin tasiri sosai tsakanin iyalai masu ƙaramin ƙarfi inda yakan shafi bukatunsu na yau da kullum kamar su samun abinci kiwon lafiya har ma ya zuwa zamantakewar iyali. Lamarin da ka iya tilastawa matasa jinkirta burin su na neman ilimi mai zurfi a maimakon haka su bige da neman ayyukan yi don su ba da tasu gudunmuwar ga tattalin arzikin iyali. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka, daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahoton, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magunguna masu ba da kuzari ko na ciwon jiki wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci. Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan ba da su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke talata mafara wato Dr. Tukur Ismail. Isra'il don jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulrazak Bello inda ya fara da bayani kamar haka. Shan magunguna musamman irin wa'annan barkatai yana tattare da haɗurura da yawa saboda suna iya su taɓa zuciya ko su taɓa hanta ko kuma su taɓa ƙoda saboda wa'annan magunguna to idan mutum yana shan su dama magunguna idan aka sha su za ka samu ƙoda ita take tace su su gama aiki ko kuma hanta ta tace su su gama aiki. aiki to su wa'annan suna ɗaya daga cikin magungunan da hanta da koda suke tacewa su gama aiki magunguna ne wa'anda a ka'idanci idan likita ya ba da su ka ga ba da su ne na ɗan gajeren lokaci gaba ɗaya bai fi aikin su su yi aiki na awa ɗaya zuwa awa biyu ba amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari ko kuma idan mutum kawai ya ji a rashin lafiya ba tare da abin nan na likita ba ya je ɗibi irin wa'annan magunguna magungunan ya sha to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa waɗanda za ka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba musamman ga mata za ka ga suna samu barin jini kamar zuba jini sosai saboda su waɗannan magunguna kamar da ce non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abin da muke ce ma prostaglandins kuma ma prostaglandins din wasu sinadarai ne waɗanda su suke hana kumburi a jiki kamar idan mutum ya samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba so kaga kuma sai zamanto wa'annan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake cima su zama antiplatelets kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini shi ma zai hana wannan tattara jini wuri guda to idan ka sha su ba dan wannan ba to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana to shi yasa shi yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli to abinda bincike nuna yanzu kusan kashi 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan wa'annan magunguna saboda magunguna ne wa'anda muke kira over the counter drugs maganin da ba likita ya bada umarni a sha ba yawa maganin da likita bai bada umarni a sha ba ba a rubuce ki ga yana zai sha ko wani abin nan ba illa dai kawai ka ji jikinka na ciwo ka tura an su maka irin su wa'annan magungunan da ka kai magana a kai ko kuma mutum yana son ya aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa shi ma sai sha su su su kara mishi kuzari so duka wa'annan magunguna idan mutum ya jimilci shan su na tsawon lokaci to zaka ga sun taba mishi kamar koda wanda at last suna iya causing abin da muke ce ma kidney feluwa wanda yawanci za a ga sai sun kai ana musu dialysis wankin koda ko kuma a samu matsala ta hanta ita ma hanta su taba ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su ko kuma su taba zuciya wurin ayyukan da take yi to ko kuma su taba ainihin lafiyar jini ya zama duk inda aka dan samu yar kafa koya take jini zai ta zuba daga cikin mutum so wa'annan abubuwa suna Daya ɗaya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu suna ɗaya daga cikin abin da ke dama al'umma. To dakta a asibiti da kuke duba marasa lafiya ana kawo muku masu lalura koda. Kuna yawan samun cewa abin da alaka da shaye-shayen magani ko kuma a ko su dalilai. Kwarai da gaske kamar da na gaya maka abubuwa da yawa waɗanda suke tattare da ciwon koda suna da yawa amma shi wannan na shaye-shayen magunguna barkatai din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo ah, rashin lafiyar kuda wanda za ka ga dole mutum sai ya kai karshen ana mishi irin wa'annan ah, wankin kuda a asibitota din. Shi wankin yana ana samun nasara ne ko ya yanayin matsalar sheke. Eh to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo akwai yana da stages da yawa wa'anda idan mutum matakai matakai wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis din za a yi to za a riƙa yi ne ah, shi ma mashin din na dialysis zai ɗauki aikin koda gaba ɗaya ya rika shi duk abin da mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiyar da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita koda take yi kenan to yanzu ta kasa yi dole sai mashin zai rika yin wannan aikin mm. to kamar yadda na ce ya matakan da mutum ya zo akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci mm. a ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin tan Allah taimaki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta amma ba haka ba gaskiya sai zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din nan har lokacin da wani zai mamaki shan magani da baki a ce ya je wurin koda ko wurin anta zai so ya ji ta yaya ne wa'annan maganunuka suke zuwa har su ji su taba koda har su ta matsala eh to abin da ke faruwa shi magani idan aka sha shi akwai abin da muke ce half life na magani half life din nan shine lokacin da magani zai aiki a jiki to yana gan wannan aiki na wannan lokaci da ya yi to jiki ko ta hanyar koda ko ta hanyar ah, liver anta za su cire shi daga cikin jiki domin a fitar da shi kuma wannan aiki da yake daina shi to kaga idan mutum yana shan magani kan ka'ida wannan aikin da koda take yi ba zai mata yawa ba amma kamar yadda na gaya maka kuma tsawon lokacin da yawanci wa'annan maguna suke yi awa biyu ne to wanda yake shan maganin barkatai wannan sha na awa biyu ba zai mishi amfani ba za ka ga wurin sha ko dai ya ƙara dos na maganin da yake sha ko ya kara frequency ƙara yawan adadin lokacin shan magani yawa adadin shan magani ko kuma yawan maganin da yake sha hmm. to wannan kuma kaga shi ya kara ma koda ko kuma ita hanta aikin da take yi wanda dole ne an aiki ya ma yawa ko kai ne kaga za ka samu matsala to haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita koda to wannan magani zai rika taɓa ta har ta kai kai ta huje ba za ta yin ayyukan da take yi ba to ita an antawa ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki saboda haka shi ma idan aka bata aka ba aka rika zuba mata maganin fiye da kima shi ma zai na iya kawo mata irin wa'annan matsaloli haka baya ga su wa'annan maganuka da kai magana akwai wasu ajujuwan magunguka guda biyu da kila suka shi wancan nan da ku a kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye a su wancan da ake kira opioid suka kunshi irin kokin da sauran irin su pentazocin da irin sauran su, da su kuma irin irin paracetamol da wancan maganin da ake kira katapulan wanda zaka ga ana yawan umarni da su ya rabe raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su eh babu wanda baya da illa cikin su sai dai a bambancin wurin aiki su a group da ake cewa opiates su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake ce central nervous system su suna causing separation between sun kushi ne me da koken da pentazocin eh da koken da pentazocin ah, duka suna cikin ah, groups na opiates mm. kamar yadda ce maka su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe raɗaɗin ciwo saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwan ne saboda haka da abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba su kuma wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni din misali in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu to a wannan local place din suke wannan ayyuka su feldin duka suna cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi magana ta wanda ban faɗa ba shine yadda da wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs din suke kan gaba wurin kawo cutar da ake ce ma gyamban ciki to suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo a rashin lafiyan da ake ce ma ulcer ko kuma gyamban ciki saboda idan aka sha wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs suna Taɓa lining na, na ciki wanda aka fi sani da mucosal lining wani kamar wani kamar yana ce wadda ainihi tana kare ciki daga duk wani acid da zai zuba a cikin shi ko wani eh, sinadari so amma idan ka jibanci shan wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs to za su karkar wannan eh, layer din ta mucosal layer wanda zai rika taɓa ainihin cells gas ɗin da suke a cikin ciki ɗin kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki ɗin to shi yasa ake ce mishi gyambon ciki to shan wayannan magungunan na non-steroidal anti-inflammatory drugs banda taɓa wayancan wurare da na gaya maka kamar na hanta da koda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ta ulcer Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulrazak Bello ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. sabbin hukumomin siriya sun kaddamar da farmaki yau alhamis kan mayakan sa kai masu alaka da hambarin shugaba bashar al da kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar sana ya rawaito rahotanni sun ce an mai da farmakin ne a lardin totus da ke yammacin kasar kuma an kashe wasu 'yan bindiga masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna taya iyalan tsohon shugaban ma'aikatan jihar yobe kuma kwamishinan zaɓe na jihar bauchi alhaji muhammad bi nura farin cikin ɗaurin auren yar shi maryam muhammad bi nura wanda za a yi gobe juma'a da misalin karfe biyu na rana a babban masallacin three bedroom gashua road da maturun jihar yoban najeriya allah ya sa ya biki lafiya ya ba su zaman lafiya amin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da kuma jule ledes gresham da ta ba da umarni da ma editan mu na yau mahmud lalo da ma kuma injiniyan mu na yau a carl stalin ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma ga shirin yau da gobe.